wai kwana biyu wai ina ɗan liti ne eh. anya ɗan liti bayan kai kai ya fara ba ni wannan mutumin ba gaskiya ko wannan mutumin ka kiyaye a da wani ba na hmm? zama ka ga mashin ne da mashin da ya zo da shi wani zai raka shi ba yayi ba cewa ni ba ruwa na ka je ka sai da ni to yanzu wancan satin kuma ni kuma a mota na gashi to ka gani to haka haka amma kai zai ya dauke ka ai za mu kaza ni nawa za a ce to ai karshen ta irin mun an dauka sai dai a ce to ku kawo abinci buhu uku na shinkafa katan din taliya da makaroni ai sai dai a dinga ban abinci in ana satan mutane ana ci a kuɗi to ka kiyaye wannan mutumin da kake da inda da mutum ba mutumin arziki ba to kiyaye shi na gaya maka billahi la ilaha illa allah Assalamu alaikum. Kyau mutum ah, kai. A baro kai. San kai yaushe Allah ya yi duniya. Yau na Eh haka da ji an abun nan. Wallahi da ka makaranta har yau ni ban da kowa a cikin eh. ga shi kuna na abun nan. Gaskiya. Kai kun mata ba. Ya shawo da kai. Ga da Allah mun eh, san. Ya yana kai. Ina mun ka wannan ko a makaranta na kashi. Allah sarki na eh, wannan ba. Ina sauri ne gaskiya. saboda haka saboda kun ga yanzu muna da mutum ma yanzu haka gaskiya eh. saboda haka ga wata na kun da account number ba ah, ne yanzu da ciki ko wai na banki eh banki ma hena ciki ya ji huna kai ga shi kashi ma'ana ban da kuɗi a jiki wanda ya hannu a wa kure ka da kai mana da wannan bare kira wannan abokin na wada Allah saboda kaga abokanai na mutunci wanda eh. aka zauna a mutunci bare abokina da Allah akwai abokanan mu na wanda muke yi primary school gaba daya ka gane zai yawa da Allah ina son zan tura ma dubu ashirin sai ka ba su dubu goma goma da Allah yanzu nan eh ka tura min da akawun nan ban naka saboda kai ma ka san tun da aka ni na Abuja yanzu nan na dawo da yau sati na ɗaya dawa ne ma amma yanzu kai oke kai Allah sarki POS kake yanzu Allah sarki rayuwa kenan shi yasa muka ce a dage a yi karatu a yi karatu a bukaya wallahi to ba matsala insha Allah idan wani tallafi ya bullo ta ta darajar mu insha Allah zan yi kokari a rubutun mu eh karka wani damuwa wallahi insha Allah shi kenan to shi ne abokina ne zan lalla ba kuma shi ne da eh? mu ya haɗe ne eh, eh. ku je ku shi Allah da ba Allah ta ka da ne mun zo yau ai da da daga makarantar nan ka kare da kokwa ka ne ta ilimi ka ga ilimi da rana ko to ilimi shi ya kai in kai shi kamar ne ya je ka kuma a can ka bazai ka za ka tsinci yanzu aka wata ran nan tace gibin mun ma a kawo ma ma ma a kawo na dinga waye gibin waye ni waye account gani gani she shi ita tana nufin na bada kenan account ita da gashi ya magana account na mai kuma ina son baka shara ya kare gina ba ba Allah nan tafi ba na ma da zargin sa na mutum kaga mutumin arziki ne a birnin tarayya yake kaga fa daɗin karatun kenan isa na ce na ce ba kai ka rike munafurci ayyukan Allah da ma dole yanzu akwai ayyaki da jarici ita ya kamata na koma a to ne yanzu yadda yake ina babban nan yana aiki a Abuja nan yanzu wata ran ya zo ce mu ka takardun mu ya gani ni ko takardar ire ba ni da ita da ba da kura mara ma sai nan da muke zuwa mu share-sharen nan dan mahaukaciya ne ni ina da dubu goma yanzu kai kai saura dubu ɗaya ɗari biyar ka ce ba zan ba zan abu nan ba a wallahi tallahi ni ma ko ta yaya na rage na rage kuɗi kallon mu da sauraron mu yau kuma ga mu a zango da biyu a cikin shirin mu na daga kundin kaniyu yau kuma ga mu ne da jarumin mu wanda na san kun san shi kuna kuma kallon jama'a masoyan stafi maza da mata kamar yadda kuka sani sunana Sarah Aloysius wato yar kabila ina mai farin cikin sanar da ku kuka ina neman taimakon ku sabon YouTube channel ɗinmu ne mai suna DZ Hausa TV a YouTube kawai ku je abinda nake bukata idan kana son Stephanie ka je ka sacin DZ Hausa TV a YouTube ka danna subscribe ka danna notification bell so da idan aka daura shirye-shiryen Stephanie za a turo maka da notification ɗin za ka kalla inda kake at your convenience ake cewa da turanci na gode sosai dz hausa tv thank you